Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau muka tattauna da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, wanda ya taɓa batutuwa da dama ciki har da batun ababen da ke kawo cikas a yaƙi da ta'addanci da ake yi a Najeriya. Gaskiyar lamari kan jita-jitar da ake yaɗawa cewar Faransa ta girke sojojinta har bataliya biyu a Najeriya. shin ina aka kwana ne kan batun bincike da aka kaddamar biyo bayan kisan gilla da sojoji suka yi wa masu maulidi a garin tudun biri domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma ƙari a kansu sai ku biya mu sannu a hankali wanda ni hassan mai na kaina zan gabatar. tomadalla A shekaran jiya waccan ne babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya gana da wasu 'yan jaridu na kasashe daban-daban na duniya da ke aikiwa da labarai daga Najeriya, wanda ya taɓa batutuwa da dama. Inda ya fara da batun yadda ake kula da walwalar sojoji da suke sadaukarwa domin kare Najeriya da 'yan Najeriya. Yadda kai magana na mun san gwamnatin runduna suna kokari iyakacin yadda suke iya yi. Ah, mun san cewa ba komi muke bukata muke da shi ba amma muna kokari da abubuwan da muke ake bamu kuma gwamnati na kokari don kasan akwai abubuwa daban-daban da ya kamata su yi don ba tsaro kawai ba ne ah, so abin da muke cewa is mai um, magana da gwamnati kuma su ma sun duba sun gani in ka ji ah, national assembly ana magana cewa eh ya kamata a dubi yadda muke kula da sojojinmu kan aikin da suke yi an mun gode mu Allah don ah, mun ga cewa abubuwa za su canja a yanzu ba wanda ake bin shi biyan albashi kowa na samu allowances mu duk muna samu abun bai yi kai yadda muke so ba amma dai ana samu hana rantsuwa to za mu ci gaba da aiki za mu ci gaba kuma da kula da su duk wanda suka ji ciwo ana kula da iyalinsu wanda suka mutu wani kuma wani abu ya same shi ana lura da shi a tabbatar cewa an yi mishi taimako amma yadda muka ce ba za mu cewa mun samu duk abin da muke bukata ba amma abin da yake a ƙasa yanzu yana taimako kuma za mu ci gaba da aiki roƙonmu jama'a su dinga mana addu'a a dinga sa baki ana taimakon sojoji a dinga maganganun da zai taimake su da zai ba su kuzarin jiki su yi aiki zage-zagen da ake yi bacin su da ake yi ba zai taimake su ba da an sun zo sun ce to su ma sun gaji ba za su yi ba to me zai faru duk ba wanda zai zauna a gidan shi so mutane su tuna cewa eh za ka iya zuwa aikinka za ka iya zuwa gida ka yi bacci ka ci abinci domin soja yana nan a tsaye ya tabbatar cewa komai bai same ka ba so muna roƙon jama'a a taimaka a sa hannu tare in mun samu sojojin da ba su yin abin da ya kamata a gaya mana za mu ɗauki mataki wannan na tabbatar da cewa muna yi. to shin ina aka kwana ne akan binciken da aka kaddamar biyo bayan harin tudun biri wanda soja suka kashe wasu faran hula. To na gode eh, yanzu a cikin turanci na yi maganar tudun biri a report an riga an sa kwamiti sun riga sun je a dama akwai abubuwan da ake bukata sunayen wanda suka mutu abin da ya samu wanda ya ji ciwo shi ne muke kokarin samu ba mu iya mu samu sunayen duka wanda ya samu namba an ce kaza sun mutu amma mu don kuma an rige an business suka mu je so ba abinda muke so kuma za mu je mu tono bane don ba mu so mu dago abinda ya rige ya wuce to amma report ya a shirye yake in Allah ya so kafin karshen wata za a faɗi ma jama'a su je abin da ya faru amma yadda muka ce rundunar sojojin Najeriya an yi mu ne mu kare jama'a ba mu kashe kowa ba ba mu ji duk wanda muke bi muna bin waɗanda wannan muyagun mutane su muke nema to wannan abin da ya faru zan ce muku yadda abin ya faru da muka yi magana kuskure ne ba wani ne ya tashi ya je nemi wani ya kashe a'a amma in report ya fito mun tabbatar tsakani da Allah za a yi kuma kowa zai je abin da ya faru so a zauna a jira. Ana kokawa kan albashin da ake baiwa sojojin Najeriya da ke fagen daga. Shin menene gaskiyar lamari akan wannan? Ah, batun ah, albashin da ake bamu ah, gaskiya ne kusan da yawa na yi magana cewa sojoji na suna karban kudin su albashin su bai ka dubu hamsin ba ko ni nan da kaina in naje ina gaban abin nan abin nan wurin yaki abincin da ake ci da ni dubu daya da dari biyu to ni na tabbatar ba wanda nan zai cewa wannan kudin ya isa amma gwamnati na kokari don ba mu ce a ɗauki kuɗin duka a bamu ba a'a gwamnati na dubawa shi shugaban ƙasa ya magana cewa a sake dubawa mu kuma tabbatar cewa za a ƙara ba mu kaɗai ba da sauran 'yan eh, tsaro domin kaga in an taimake mu mu ma za mu taimaki 'yan iyali don akwai mutanen da su ma suke eh, dogara gare waɗannan mutanen so taimakon su zai yi kyau general christopher musa ya kuma yi magana akan halin da ake ciki a ƙasar nijar biyo bayan jin mulkin da sojoji suka yi da kuma takunkumin da ECOWAS ta aza musu. To na gode, eh, shi ishu din ECOWAS da Niger yadda na gaya maka ko su ma Niger masu masun sani cewa abubuwan da ke damuwan duniya yanzu babu ƙasa ɗaya da za ce ita kaɗai za ta iya yi dole sai an haɗa kai. So muna tare da su su ma sun san cewa muna tare kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu ne a'a matakin juyin mulki da aka yi da soja suka ɗauke soja ba ruwan su da mulki da da democracy. So muna son su zo su fito su gaya mu jama'a cewa to mun dauka mun kuskure amma ga ranar da za a yi zaɓe a kuma abinda kawai ake bukata kenan ba wani abu ne so mu da su bamu da bamu da wani matsala ni na gaya muka cewa muna aiki tare da su mun yi aiki tare da su mun san su mun san sojojin su mun yi aiki mun yi makarantu tare da su mu kuma domin muna da boda kilomita 1,500 duka tare da su muna da state state guda bakwai addini ne culture duk muna tare da su so ba abin da muke so mu yaƙi da su bane ba abin da muke so mu yi eh, eh, abin nan muna son haɗin kai tare mu yi aiki da su kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka eh, so akan wannan na ecowas din shi shugaban ƙasa ya ce ana ana magana da su a ga cewa yadda za a samu kan wannan su dawo cikin ECOWAS su ci gaba aiki tare kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo batun garkuwar jama'a yallaɓai satar mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a Najeriya inda za ka ga ana cinikin dan adam tamkar wani haja shin ku sojoji me kuke yi akan wannan musamman wurin amfani da fasahar zamani domin dakile wannan matsala wannan abun yana ci gaba don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci gaba so mun san girma yadda gidan girman kasar ne yake shi ne yasa ne magana ni ce akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki ba mu samu ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samun su mu saya to manya-manyan kasashen nan su suke da wannan kayakin to amma suna hana mu tambayan me yasa duk mun san cewa yakin da ake a Ukraine kuma na san kowa na ji a rediyo kuɗin da kullum ake ba Ukraine kayan aikin da ake ba Ukraine amma mu an hana muna in ma za su ba mu kashi ɗaya cikin ɗari abubuwan da aka ba ukraine ni na tabbatar musu allah na tare da mu za mu samu kan abubuwan da ke faru a nan amma ya yi wuya kai maganan eh, eh, wayoyin waya akwai eh, abin nan equipment da za a iya using a yi tracking waɗannan da ƙyan muke samu so abubuwan da ke kawo mana illa da ba mu iya samu abun da sauri kuma bancin jama'a yanzu in sojoji sun wuce nan akwai wadanda za su je su duba a'a motoci uku sun wuce ga mutanen da ke ciki ga inda suke nan suna gaya musu wannan so shi yasa ce jama'a ma ya kamata sojoji mu kaɗai ba za mu iya yi ba tare da samun gudunmuwa daga wurin jama'a ba so muna roƙan jama'a su gane cewa wannan abin da ke faruwa abin da ke damun kowa ne don ko mu ma soja muna da yan uwa ai ya ba mun zauna a bariki muna muna nan waje yan uwan ma suna nan waje so ya kamata kowa ya san cewa dukkan mu mun hada kai mu ce a'a abun ya isa kashi kashen nan ya isa wannan garkuwan ya isa in an gani a yi reporting akwai mutanen da ke kai musu abinci akwai mutanen da ke kai musu mai akwai mutanen da ke nuna musu inda za su shiga duk waɗannan mun haɗa muka ce ba za mu yi ba kuma ni na tabbatar cewa za mu samu kan wani. Daga bisani na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya cewar shin ko da gaske ne faransa ta jirge sojojin tarar bataliya biyu a najeriya babu gaskiya wannan wani ne mm, wani ke mawarki eh no batun faransa na gaya muka na ce a'a lokacin ba batun yawa ba sai yi wani zamu dauki mutane su sai na gaya muka a cikin turanci na magana ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji na muna da sassun sojoji a ƙasa abinda muke bukata kayan aiki na gaya muka cewa ko da kuɗin mu ko mun je siya ba mu samu to amma an mu ni na tabbatar cewa eh, sojojin najeriya suna da karfin da iya wanda za mu iya yi mu tabbatar cewa najeriya ta dawo yadda take a da har west african sub-region duka muna da mun yi da mun yi liberia mun yi sierra leone mun yi duka wuraren nan to me yasa ba yanzu ba sannan menene yasa kullum sojojin najeriya kuna cewa kuna kashe yan boko haram da yan bindiga daɗi amma matsalar tsaro kullum sai ƙara gaba take yi kaga akwai yunwa akwai yunwa akwai kwaɗayi akwai abubuwa da yawa da mutane ke nema sai abin da ke sa shi yasa duk muna jawo su waje kuma suna shigowa kuma ka san yadda border din mu yana yawancin mutane duk suna gan cewa Najeriya na da arziki so kowa na so ya shigo Najeriya zai samu arzikin Najeriya shi yasa duk waɗannan 'yan ta'addan da ke waje kowa na so ya shigo Najeriya shi yasa nake ce mu jama'a dole mu tashi yanzu mu taimake 'yan tsaro dukkan mu ce wannan abun ya ishe mu muna son abun ya tsaya tare mu haɗa kai wallahi na gaya muka za mu samu kan wannan abun ah, abun nan zai tsaya akwai yunwa shi yasa kuma muke magana da su eh, shugabanninmu kaga su local government dole a bar su su aiki yadda mutane za su samu ci don kowa yanzu yana zuwa wurin gwamna gwamna ba zai iya shi kadai ba so dole in mu haɗa kai tare duka za mu iya samun wannan abu ana zargin cewar a cikin sojoji akwai bara gurbi da ke haɗa kai da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga daɗi shin wannan batu haka ne idan kuma gaskiya ne me kuke yi akan wannan mm, to na gode an ce zato zunubi don akwai abubuwan da yes akwai maganganun da mutane waɗanda suke yi kawai don sun kawai sun so yanzu akwai social media kowa na iya magana amma akan gaskiya 'yan tsaro na kokarin iyakacin da suke yi a cikinmu ba za mu iya cewa ɗari bisa ɗari ba dole za a samu waɗanda ba su yin kwarai shi yasa ga muka muna da namu kotu kotu ɗinmu mu court martial din duk suna nan duk in muka kama mutum zai shiga muna tura mutanen mu zuwa kurkuku abinda muke so da jama'a ba abun magana ne in ka gani ka gaya muna in ka gaya kuma na tabbatar ana ɗaukar mataki akwai nambobi da muka sa na human rights desk in ka ga wani ba sai an san ka ka kira ka ce wannan kaga wannan kaza ga abin da ke fara ga abin da ke abin da ka gani za mu ɗauki mataki kuma matakin da muke ɗauka shi yasa kake koya ake aiki muna kokari iyakacin da muke yi za mu ci gaba da aikin da muke yi roƙon mu Allah ya ba mu nasara kan biya bisa waɗannan miyagun mutane kuma muna buƙatar mutane su gane cewa tare in mu haɗa kai za mu samu kan wannan abu. General Christopher Musa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yayin da yake tattaunawa da wasu 'yan jaridu na kasashen duniya a birnin Abuja. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin Solomon abu da ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.